waɗannan tsinanin mata masu neman juna suna ci kina mace kina neman mace yar uwanki me kike samu me yake ƙara miki yarinya mata i'm advising us always ki samu namiji zan kaɗe ɗin <clears throat> namiji mai ƙatoton banana hmm? ya baki yadda kike so my sister you will enjoy i mean it all oh, from my heart you will enjoy it saboda menene ke kin zo kina bin mace yan uwanki in ta kama ta hayayyafa ne ba hayayyafa za ku and wannan wannan eh, me ake kiran shi lesbianism din na kara na sa mamata infection as a woman as a woman za ki bi mace yan uwanki wai maza sun kare I'm very disappointed highly disappointed gaskiya na rantse ni kun san kai <laughs> god wai sai kama kaina da zunubin naje na wangale kafa na ma wata shegiya tana taɓa ni wai me ya faru maza sun ƙare ba wanda zai bani yanda nake so to Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku debut mata in koko is not the best debut mata in koko is not the best find a guy for yourself find a guy that will fuck you find a guy that will give you the way you want it and stop lesbianism ke mace ne Allah da ya halice mu mata da maza ba wai bai san me yake yi ba Allah ya san me yake yi kuma ya halice mu daban-daban saboda haka if you are a woman and you are doing lesbian I dey pity your life Allah I dey pity if you are a woman and kina lesbian <laughs> God shegu 'yan kutuman buro uba tsinanu ba abin da kuka iya wannan banza ƙazamiyar rayuwar ba gara ma kin karuwanci ba da wannan shigantaka ki lalata rayuwarki ki lalata sunan danginki saboda ke fitsararriya ce ba ki san me kike yi ba ki bi namiji a ce ai yarinyar nan iskanci take is far more better than that lesbian is far daga an yi magana sai ku ce ai maza ba su iya romance ba maza ba su iya romance ba maza ba su iya romance ba idan kin hadu da namiji kin san kina son shi bai iya romance ba teach him how to romance you idan ke taɓa ki nipples ki shine weak point ki, tell him show him ki kama hannun shi ki kai mishi ki kai ki kai kan nononki ki ce baby play with my nipple idan kin san ke kina son head ne ya dinga soki naki you need to be neat ki wanke jiki ki yi kyau ki gyara komai idan kika gyara kina da tsafta ai dole a who no like better thing everyone like better thing now as far as za ki gyara as long as kina gyara there is nothing in an ce ku saya magani ku yi gyara. ya ya ni ma na amfani da shi ni na mu da muke amfani da magani mutuwa muka yi wa wuya ki nemi magani ki gyara jikinki ki ba ma saurayinki ko ki ba ma mijinki yanda kike so ki bashi ya ji daɗi ya daina biye-biye tiri-tiri kana namiji kai ma baka daina ba ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan aziman me matsalanka gara ne mai neman matan da 'yan lesbian din gara because as mace kai sister babe help your life stop dey do that lesbian it will not help you it will not help your life abeg if you are addicted to romance find a guy teach him how to romance you babe if you are need by hate kike soba idan akwai abin da ya fi soki ne he will suck you if you are need he will suck you ki shaving ga almiski ana siyarwa ga mayayyika kala-kala na gyaran vagina ki siya mana ki gyara idan kika siya kika gyara ba shi kenan ba ba ba ba ba hate kike so ba ko abin da ya fi hate kike so he will give you just gyara jikin ki malama be needful haba daga an yi magana sai ku ce mini daga an yi magana sai ku ce mi daga an yi magana sai ku ce mi ku ba ku son a gaya muku gaskiya ba ku taɓa son a gaya muku gaskiya saboda me kina zan kaɗe biyar mace maimakon ki bi ki bi eh, zan kaɗe da namiji mai katoton banana ki zo kina bin yan eh, eh, eh, mata yan uwanki nonon da ke sha ne yake miki daɗi ko kuma gindinta da kina sha ne yana sa yana jin daɗi mene haba